ko kawai ba ba ne kuma ba cikin babin ke da ruwa da mama ta kara ya kama da shi ramu وإنما يأتي وكل عقد بيع أو تجارة أو شراء خطر أو غرب بثمن أو مضمون أو أجل فلا يجوز. وكل من يكون وجراء وجراء من خطر يضع في خطر أو غرب أو في غرب يزمن kawo mazmunin ko abin da za a biya na kuɗi a saman a larabci an ce saman wato sama ne kamar da ba wani biyar da sama ne aba kuɗi ne ko kuma abin da mai tsaye zai ba su ko ba za ba kuɗi ba ne in dai abin da mutum zai tsaye zai ba su a ce a saman shi ko mutman ko matmuni shi kuma abin da kansa yi wani za ka gaya ake ne matmuni to da abin da zai zo ga mai saye da abin da za a saye wanda a wajen hannun mai sayarwa sosai ake zan gaskiya da gaskiya babu kadari babu ruwa awa ajali kuma ma ajali ne za a nawa mata sa ajali na gaskiya babu garari babu babu kadari amma in akwai garari ko akwai kadari bala ya zuru ba zai halatta ni ya bambanci tsakanin kadaru da garamu wanda ke da samar dani riba ya ce falkadaru malam yuta malam yuta ya kan wudu abinda ake cin hatsaru da za ka sayi ba ta da tabbatar akwai su goma ku kamar mutum ce zai yi farsaka bima arbahu gada Dan kasuwa da wanda yana kasuwanci na shirina zai yi ne. ko agogon ka ko dokin ka ko wayar da guri ba da zan samu gobe zan bi ka mai to nawa na zai samu gobe Allah ya kaga akwai yi yana yi ya samu kaɗai yana yi samu da yana yi ya samu ya samu ko ne tun da ana gaba kuwa sai ya ba shi na ya samu shi kuma garamu ma da ya kada wuduru wa shukka fi salamati abu ne an sa akwai amma shin yana tsira a sami shi laya na ko kuma ba za a sami shi laya ba ina misali ka bai da tsimari abin da salari salahi kamar mutum ya sai ya yi da sun gora sai da suwa da yin kyawo suna ɗanyi to ba a sani ba ko da za su yi na sun lalata wata cuta ta sa sun karkare ko kuma sun lalace ya zama suna wata kotu amma ba su da amfani ko ga ga ya itace amma ni a karshen ya karshen su zai kasance ba a sani wannan shi ne garabu shi ko wancan babu tabbacin a samu ko kuma ba za a samu sai a kada su to an yi magana tafi kamar da awon masu ne awon ajalin yana yawa zangare da nan cikin tamari ko kuma masu abin da an ka sau kudin da za a biya ko abin da za a biya da don yana yawa ba cikin kudi da kudi ba ne ciniki ne na kama in kama na motsi yanzu in abu na ya taho da mulatin yake littafin ya yake so to hular da ta sama littafin ya zan ya yi ko domin in littafi na ban mai littafin na a kan kulan nan to yanzu wannan shi ne abin da ya wannan hula ya rike kudin da an ka biya cikin da abin da an ka biya su ne kun ga waɗannan abubuwa ne masu kusa da kusa kuma akwai magana ajali mun san shari'a ta yadda a yi ciniki ila ajali ko a ɗan ɗauke mutum kafa a ce to na sai zuwa maka zuwa lokacin da za a gano duniya na ina yi ba a ce to sai ka kawo kusa da ba kuma ya ce na amince ga kayan da yau amma zuwa lokacin da za su kawo to in za a sa ajali a sa ajali na gaskiya wanda babu garari ya bukata Allah ya ba da misali zan ci sai yake misaluhu fi sama cikin asamar daya daga misaluhu abin da aka misali fi sama ne game da abin da shi kudin da za a biya ya aiki an yi tsari tsariyar yin musulatan da sai wasu kaya ga wani riba iri bin shari da su to wani a ba da buhuhuwan abinci buhuhuwan ko buhuhuwan baka amma ta tsara kuma nawa da ya bacci ya kurfi ya fada daji ta san da yana da rakumi ya lalle kana da rakumi to amma ya zan kamar naman daji ya rasu ya ce ka ya ji cikin daji sai an yi wa hausa ta to shi zan biya ka da kuɗin buwan akwai kaɗaro ko babu eh? akwai kaɗaro to ba a yin haka kaga wannan sai an misali wajen saman wani misalin kilmat muni tsarin da an misalin garari ga abin da an ka sayo an yi tsariya min mu abda al'adida wani mai sayan kaddara ya tawo sai ya to ami an ce ba ka ya gudu a sayin ne ko na kuma kaya ya bace ko san kaya ya bace ba san inda za a gani ba ni na sai ce kaza ba kucin na sayi ya ce na ban ma akwai tabbacin ana gane ba wannan babu tabbacin in ma sa ne akwai tabbacin ana gani ne in ma waya ce ko wani abu wanda yake ana ganin ta kila ana iya a gano ya bace na shari'a ba ta yarda a sayar da irin wannan aiki aiki cikin domin akwai garo wa misali wukin ajali ba da an fi misalin garari ga ajali an yi tsari da yin musulatan ila kudurin zaidi wala yi zura mata ya kadun wani ya zo ya ce kaya ya ce ta saye biya sai zaidu ya dawo ko sai alhajawa wani ya dawo ko kuma sai ɗanawa wani ya dawo da wurin bida eh, ya fi yi bida ko zai ya yi tafiya ko alhaji ya yi tafiya amma yaushe zai dawo ba a san lokacin da zai dawo don aka irin wannan ajalin shari'a ba tare da shi kai bakwai guda haka ba bakwai biyu haka ba wata haka ba wata biyu shekara a dai sa ajali a kayyade wannan shi ne shari'a ta ke mala ya ci gaba da cewa wala ya ji bai wani garari cinikin garari ciniki na rudi bai halatta kun ga wannan ayi sharhi ne ko da ya ce kullu aka ji bai da awon jihatin awon kirayen da khatarin garari. gararin bi samanin awon masmunin aw ajalin bala ya ji ya sake karrarawa ne maimaita wala ya ji bai wani garari wala bai mu shaidin majahulin haka nan ba ya halatta a sai da wani abu wanda an majahuli wanda ba a sai kaga shi ma duk sharri ne ga wancan ciniki na kadaro da garau wala ila ajalin majhulin bai halatta aiki shi zuwa ga ajali wanda ba a sani ba ga duk da aka yarda da mutum ba a samu sai son ma ka sai sai da ka samu da garau sai ya wuce da wannan majhuli ne ajali ne majhuli an gane mu amma yanzu bari in tambaye in an ga zai sama manomi ɗakin zamani an ka ce sai kaka ya biya wannan ajali majahuri ne ko ma'alumi na ma'alumi na ko an san kaka ko hmm? an san lokacin da kaka da kuma ana samun ana samun shinkawa hmm? ba samu ba to ta ne ta kogon na ta hawa ta kai eh? amma dai in ba a samu matsala ba ila an san watannin kaka ko an san watan kaka da kanwa to tun da haka ne ai ajalin ma'aluli ne sananne na an gane ku amma a bani baki na inda da bida da wani bida wannan ba a majahu ne ko hawa ne dawo gane Thank eh. you. Hmm. Hmm. to shi da shari'a ba a sai da ya itace da sun mara rubaje-rubaje wanda rubaje-rubajen nan suna jisuwa kuma ah, rubaje-rubajen nan yana ciwa ko tsohuwa sai ana yanzu gane ko amma dai a sai dani na dani shari'a ba sai da wani shari'a ba sai da wani saboda jira za a yi ko har da ko a ya ɗaya hmm. ko da akwai wata hura da ake zanen su da su da su lokaci masu masu kawar da ne sai sun fara ruba ruba sai ruba da mun kota sai sun kota sun ce kota kwanta nan kota ba zai tafi eh. sai sun kota a sun yi ruba da ruba ne wannan ana aiki da haka lemun nan in ta yana fatar wanda bai ita ko alama a ce ya fara zaki zaki ba kowane tsayin da yana da budurun sala bayyana kyawu ya ke cewa ya mara da in masu lemun sun na abin da budurun sala wato alamun ya yi ya fara kyawu to shi nan ya halatta amma in kuma bai kai wannan lokaci ba ko ba a iya sanin wannan lokaci da ya shari'a ba a cikinsa a bayyana lokacin da ya fara kyawu ko bai na gaba bai na bai na ba amma da ya fara kyawu wannan kaga tana yanzu masu mangoro suna sai da balayen mangoro sanyi wannan ne ko suna sai da ba akwai manomin magwaro nan ga dan ya faɗa mana dan an ce masalu ala zikri in kuntu la ta'lamu akwai wani magwaro ne mai mai mai neman magwaro na eh mm mm to yanzu abin ba tambaya yanzu waɗannan ba ta cuta mutane a'a ka san yanzu bai tashi na ba aka tilasta shi sai da yanzu to yanzu wannan eh, zaman shi na dace a wajen masu nutrition zai zai tutuma masu ilimin abinci mai gina jiki da sauran a haka yana da kyau sun farko a jima a ganin shi wai babu babu albutu jiki babu cutarwa jiki har yanzu yanzu in ka san dan mamuran nan hoda an ka samu ba a ko saye don akwai chemical da aka sa cikin kila suna iya cuta wannan duka ya kamata a yi bincike a kan ta in ma a ce ya halatta a ya nan ko bai halatta hmm. Eh. Hmm. to wai ba nono nono ya ta nuna har kamar samu mai kyau mai kirgin mu eh? ba nono ga gyara gura ba ko ta da ke ta ko nono kaga lalle ko malaman aikin gudun suna cewa takin gargajiya ya yi na zamu da sau da haka ana iya yarda da sannan kuma an tabbatar da cewa ko ne cikin magani da aka yi da kayan abinci shi ma yana rage musu kima eh, amma wannan da ake yin samu amma duka duka noma na na zamani yana yi wa kila yan masu binciken kayan abinci su yi da tsakanin kayan gonar da an da samun takin gargajiya da wani aka na zamani ni an nisba fatantin na eh, irin da ake ke wannan kaga za su iya gane amma dai kun ga bidiyo ya nuna takin zamani ya rage amma dai ba aiki ne wanda za a ɗauka ta yana da aibubuka la ya ka dai kima daraja ce ta rage yana da mataki don yana da yin wa aiko wajen daɗi na a ganin ya rage A dai tana har da wani ɗakin zamani ta ake yi a jere ta yi aikin ta da daɗi ga harshe ne ya rage kamar da an kama ɗakin gargajiya da wanda an samu ɗakin zamani ko wace wata wata da mutum ya yi ciki ne na tashi ko kuma yana barin jin yunwa amma yawan amfani da za a samu wajen gida da biki ne wannan kuma ana iya samun bambanci da kayan wannan da wannan wallah ma'ana to ci da mun dai ba ba a bukatar gare ba bai halatta a samu gare ne ko haɗari a cikin ciniki kuma bangarori guda biyu wato abin da shi eh, mai saye zai ba su da abin da za a ba shi ya su haka na ajiyar to kuma irin wannan kadara an ce har har cikin tijara da kira duk ba a kan asali mu ba haka yin zafin ku a san aikin da za a yi ba sannan kai ko kuɗin da za ka yi a san shine a za ka biya yanzu in ka ce so ka yi aiki zan ba ka wani abu ni ne aiki ga aikin da za ka yi ni ko zan ba ka wani abu wani abu na an san shi a zan mutum a san komi na eh? a san komi na yanzu yana tsammanin ta ba shi naira dubu da ya ma yake sai ka ɗauko naira ɗari ka ba shi ai naira ɗari wani abu ta ko a ta ga abu akwai ya kai kare wani cikin littafin hausa wani ya ce ma dai bara kai ne aiki in ba ka abincin nawa? sai da ya sai mai aiki ya yi mai aiki ya yi zuma ya yi zuma ya wahala ya kara aiki sai zo kun sake linge ya ba shi ya ce ga hannun na biya ka na ba ka abinci na ma zan da yi ka haka cin da shi ko sai ya ji haushi inda ya ga ƙarfi ne sai su to barin kai kara sai da alkali sai kara sai da alkali su to a sai a kira wuce a kira wuce ya kai da wannan laibarin na ya ce lalle na sashi aiki duke sunan gama aikin nan zan baya aikin nawa ya ce ka bashi ya ce yi ka ya ce to alƙalin tsohon kuɗi aljihu ya ce a ce a tsohon nama an ka tsohon nama ya ajiye ya ce to yi ka inda da ya ta yi yuka ya ta abinci nawa ta ci nama mu gani yuka ta gaba ta ci nama da ya ce amma abin ga cin nama halshe don haka halshen kana kacce za ka ba shi ba haka yanzu a samun mai yankan halshe a yanke halshen ka a ba inda tunda dai abin cin nama kacce za ka ba shi haka sai dai neman tuba ya so da Allah dai akwai shi ba shi hakki a bari zuwa Allah ya ba shi kuɗi wanda zai tsauna domin mi lallai abin da gaskiya abincin nama a wace kudin da zai tona ba dan ta haka da zai nama to amma kaga ai garayi a ciki ko garayi a ciki eh yana son ya yi zalunci ba ka yace zan baka abincin nama da ya ga wani aiki ya shi ba ba ka in za a yi ma aiki a san aikin da za a yi ma in kuma an sa aikin za a yi ma kuma kai kuri za ka biya yi shi a gaskiya da gaskiya babu zungilin shari'a ba ta son zungilin amma kasar hausa suna cewa akwai ingajiyar wanka to ni an matsayin ingajiyar wanka ga shari'a Thank <laughs> you. ana samun matsala ko? Eh. ba ta ga wato ko dai a kwari shi mai aiki wato yan a ga babban mutum na ta yace a ba sai mai janga da ke ai sai dai abin da suka basuwa in kuma ya kawai ba ta abin da ya ce yi mutum ne mai kyauta ba yi wanda ne mai aiki ka za a ba ka za yin bani amma da ga an kai yace kaza ne kai da yanzu an kai mai aiki ya ji daɗin aiki yace kai ya kara ma kaza baka ga Da wani haka gaskiya da gaskiya kimi da kimi ake sa a yi harkar shirya wala ya yi da biyu ne wa yake dalil wato ta dalili ba ya halatta a cikin ciniki walal gishu algusu ba ya halatta a cikin wani khilafatu da yaudara wani hadiya da daɗin baki duka waɗanda abubuwan haramun ne a cikin abin da ake ce mata da ni mutum ya kuɗa abu na kwarai da wanda ba na kwarai ba shi ne ta da ni an gane ko wata rana wani tun zamanin a sallallahu alaihi wasallama ya zo to an ji dai daga jiki ko gallasa ya yi daga jiki sannan akwai aljishi aljishi ana kya dara, an gane ku da dalilin ana iya ta koya aiki an gane ku to da dalilin. ba ya halatta haka ɓoye aiki shi ne ta haka in mutum yana da wani abu mara kyau shi na iya haɗa shi da mai kyau don munin wancan mara kyau ya koyi ai kaga da dalili eh. ya ga ya

shi da dalili kai ka san akwai aiki ga abin kayan da suna da aiki yanzu misali naman bai lalace ba amma ya yi kwanaki cikin birki sai ya zama wannan da ya ce wanda ya ce mai ba ya yau na wabai sai to sai ka faɗa mai ta na mama da ban baki ne yana da kyawu amma dai sun da ke ganin yara amma sun yi muku na yau an gane ku sai ka faɗa ne ga matsalar da a me ya kai ga ba sai ya ce lallai nan akwai amma dai in ka hawa yana kashe ka sai a yi ya bani ya ce duk yana abu amma ka san ai yanzu wasu in jakin an san mutuna wai shaka mai daba a kai kana a kai kasuwa don sai rike da kasuwa

na koya aiki eh, da dalilin ne da dalilin hmm. Hmm. wannan duk koya aiki duk koya yi duk abin da a koya yi bai halatta har yanzu an koya shi ba a gane da shi ake ce mata yi haka da shari'a gaskiya da gaskiya za a yi kai mai nesa ka yi gaskiya mai tsaye ya gaskiya yanzu kuna ganin sun mutu ya su wata yamma a wanda yake ba shi shi ba a cika samun matsala ba mota an tsafta ilimin ta a yi mata ringin don ta dora hayaki an ka sauke ilimin an kai mata ringin amma ga kyawun jiki ga komai kuma ba a gano ta koma garas in wani so tsaye ga Allah ya kamata ka wada mai tabbata haka nan ko ko ka kira to mutanen da ka gani an buɗe mata ibi eh? da ake kaga aiki na haka koyi ah. hmm. har ma wasu ta suka yi wayan kayan akwai wani da suka sai abin da ka gani hmm. ba a wani bayani sai abin da ka gani da shari'a in dai har akwai wani aini gaba dai za a gani bayani a kan wannan walal gishu algusu shi ma ba ya halatta shi ko algusu wata irin yaudara ce za a yi ta garwaya mai kyau da mara kyawa eh, ban ban ne tunawa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sahabinsa cikin halidobi ya fi kasuwa sai iske an zuba abinci cikin kwando sai ya sa hannu ne ya da hannu can kasan waɗannan hakin sai ya ji sanyi tsoro ba sanyi sai ya ji kai mai abinci ya an kai haka ya ce a ruwan sama sun ka taɓa ya ce to me yasa baka yi sai ga ba sai kan sabu sun shi na sama gasha falai salli nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ya zai ta haka eh hmm. Hmm. <laughs> <laughs> wannan aiki ba ya wuce ba a rubutu eh? ai kuma da bakina an ce in mutum yana koya duk abin da yasa koyarwa sai Allah ya bayar da shi ko ta hanyar su kurza baka ko ta hanyar su kurza baka ne sai Allah ya bayar da abin da mutum ke a aikata na barna ko wani mawakin jahiliya yake cewa ومهما تكون في امرئ من خليل من خليلته وإن وإن وإن وإن ظنها كفك صنف على الناس دولا yace in dai ga dabi'a da mutum dabi'an nan yana koyon yana koyon da wani yake koyon mutane da sai mutane su sani kuma ba musulmi ba amma bala'ar jahiliya na amma ake koyon abu sai ya bayyana na ta koya alheri ka koya ne ba suke da zuma a yanzu duk in ne ka suwana da ka ta za ka ji suwa suga na to wanda ya san bambancin ruwa da suga ke yana yi a tarba a tarba a tarba bayan an dafa suga ta shiga cikin saka sannan a zuwa a abin da a sa zuma da kuma za ka ji wayan zuma ma kuma ba zuma waɗannan abubuwa duka abubuwa na wanda ya kamata ta a sami cikin mutum bai kamata a same su da musulmi ba a ce mai sai da nama algusu mai sai da kosai algusu mai sai da mata mai sai da zuma duka kowa bai wa na kowa yau na rayu dan zakai yau da ka so mu ba mu gaskiya eh

wajen aure akwai ayyuka waɗanda suke fata aure waɗannan ayyuka dole na kuma ko yi yi bayani in bai bayanin su ba to ya an gano su da baya to sai a koma yi ta ake kai ka san yare ya ga koma can ga haka take ba mu aurenta mun bai sawa a ba mu sadaki an gane ko in kuma ko da an ka gano akwai aiki an samu kusanta tsakanin mai auren da wannan mata to sai an yi sadaki misali dubu dari ko an kashe mata miliyan guda sai a to rubu dinari abinda a rubu dinari sai a daidai a bata a bamma matar saboda haƙƙin ka ya ce amma sauran dukiya da kawai samari saboda an koyi mai aiki dama mun yi bayani ga babin aure da mun koyi da waɗannan ayyuka akwai hauka akwai kuzuka akwai sakaciya ko baro sannan akwai ayyukan na rashin lahiya na mata wanda suke sa a mai da aure mun karanta amma ai dukkan da ba su shiga ciki ba su ko in waliyi ya faɗi ya kyauta in bai faɗi ba to in an ka bata da aure an ka wuce sai dai miji in yana so ya rike in bai so kuma zai ya so irin wannan aiki na tana da jinnu bai cikin waɗanta a rubuta amma kuma za a samu daidaituwa ana yi kawai to ya yi yanzu da kake samu ba ka aure tana fama da matsalar jini muna muna ya fi son kokari za a sata magani ta ga ya san matsalar kuma a abin ba zai zo mashi da rana ta ba kuma shi kan ji zai ci a to ai da ma ni ma na yarda da wannan saboda ka bari mu ci gaba yanzu kuna jin ya dawo ga yan barin ci gaba da dokan ah, mataki mu samu magani a mata rukuya an gane ku yanzu ka san dai gurminta aini na ko to in mutum ya aure gurguwa bai gano ba bai da dan me da kun kun gaba da gurguwa ba ko da min ta gurminta ta kai ba babu sharadin sai an faɗa ko kuma ta dunkule hannuwan cikin hijabi a ji hannu guda na gare ta hannu guda gare ta bayan an kama ya amarya sai gana nuna guda gaya to bai cikin aibin da ake ta sai an koma ma wani da ka san hannu guda gare da kan bada auren ta ka gane ko ko ido guda ido guda gare an gane ko kun san dai akwai raguwa tsakanin mai ido biyu da ido guda amma duk da haka nan in mutum ya aure mai ido daya bai koma inda wani yadda ya ce zambi da kuma ba da auren mai ido daya Eh? Eh, ai ka akwai kuma a tana nan a wawa ta gani ana samun haka ana samun ma mutum ya makamci ga idanun ba da ya saba surutu a ce masauniya ta aure don yana ganin idanunta laniya to bai cewa don mi da kun kama ni masauniya wannan wannan shi an ba da aure shi ba ba da mutunci amma wajen cinki kowane aini in dai aini na wanda yana iya tattar cinikin nan ko kuma yana sa mai tsaye da ce na masa ya faɗa ko kuma da yana yin sai da tsada yanzu kuma tun da na mai akwai wannan cikin ba zai sai da tsada kware ba da duka wajibi ne a masu wata an gane ko a walal khilabatu haka nan yauda walal khabi'at ita ma yaudara amma ta daɗin baki ka dare mutum da magana yanzu nan ya ba da misalin abin da alkhilabatu ya ce misali ya ce wani ce da misali saman ka mutum karya ya ce ana a kan su mutum ya ne duniya wa an kuma zaka min zalika ya ce ka ga kayan ga ni ma yana dubu goma da tsawo amma ta wani yana yana ma dubu guda alhali karya ta ya yi wannan kere don wai ya samu riba da yawa ya yi ma daɗin baki yake da wani da hau yi ma sauki ko ni dubu goma da tsawo kaya amma ka takwas ka takwas saboda ina son kuɗi a haka na ban ma takwas ra'ayi kare yake ba haka yi so wannan bai hmm. Hmm. Eh, hmm. eh sai hankali ne ya kwanta ya ce, "Oh, dole ku in kara ma riba don bai yiwa in kashe hmm. ko da ya ya ya murje idan ya ce to sai dai ban ba ka riba na saye wa da ka sau amma duk haka na ya hauki ne ko eh, nauyi na na yaudara ba ya halatta um, ita khadi'a yaudara ce ta baki kamar yadda ya wani yadda ya bude shagon ya ce ya ce arha arha arha sai hada yan bangala ta yi suna mata hankalin can saudiya ko ta zo muka biyo baki shagon na ce arha arha arha an sun kiyaye hausa ba hausa ana ba amma sun kiyaye hausa wai mai tsaye a raha yake sa arha arha arha to wuce an kasuwa ke to in ma arha alhali karyata ba a hazai ma ba ke shi ake ce makariya eh biyo gare shi ba ko a kama kayan kajol sai ka ta na zo wajen karimi wanda ɗan kasuwa karimi kaga daga nan kunya ta fara shiga eh. to in wannan karamar da an kai da ne za a rabu ta halatta ba to wala tim'anu, wala tim'anu. da ake jama'ar ne haka nan yi ayyuka bai halatta to jama'ar ne shi ne fassarar ta da nufi fassarar ta da nufi yi wala su da nihin biyan bi da ya da shi ne shi kuma shi na fassarar albishir wato ta fita abu mai kyau da wanda mai da kyau kamar naman shekarun jiya da wanda aka yanka yau ko kuma a yi sabon kosai a hada da tsohon kosai wanda ya yi wannan duka ba ya halatta albusu na eh, saboda ba su kare aiki ba illa ya ta dai eh na ga kamar alama in nuna ne ko ne nufin da ne ran kwafe ne sai ne ke ya na su da ya yi ne a ya shi ya to eh, abin da an fanna abin da an fanna shi ne abin da ba gaskiya ba da idan gaba da gaba na abba a yi da shi to tana iya wakilta wancan da ke taho taho ga kaya ba Allah ne ya tsaye gare ka sai ka ce ga wanda za ka sayan kayan gare shi ga shi kaga ta wakilta shi shi wancan bai san ka ta wakilta shi ba amma in ka zo ka ce mai ba ni adda kaya ba bari har wanda adda kaya ya tsaro to ga shi ake cima alkalo ko nan mutum ya ya mutu magana ba haka take to shi ya zai amma ah, sai zuwa kudin da aka zai sa mai tunda ya yarda da wannan kayan in ba ce mai hanke ta jina ba na ya san ne saka na aka ce su ga su daga hin na ka saye kuma yadda ya saye ka za an ka ce an sami shi wannan kaga malamai duk da ke ake ta an kamata su mai zan laifi don ka ci abinci duka da abin ka sai da abin da aka ba a ke ta zama da ma ya shirya wancan ya malam ya ci gaba da cewa wala an ya kasu min amrin tilaki haka nan bai halatta mutum ya koyi aibin kaya ne ma ila da kara su wanda in ya amince aibin tare a kulmuktawo mai saye zai kyamaci kayan ga in dai haka ne na masa duk abin da zai ce zai sa mai tsaye ce na masa da bai halatta mutum ya koya shi ba a wajibi ne ya wato yana yi ma yankin hajji sai su kai wanda ba Allah ni zan sai kayan mai na ban ma abu saboda tun da dai har faɗa min wannan bayanin to da Allah na na sai na na yanki kaddara na sai na amma ya sai kaya da tsammanin laya nan in ya sai kuke ba su da lafiya ka ga ma ya faɗi in shago na gobe bai kuma shagon in rohaka in rohaka bai kuma rohaka in garejin kanikawa na an ka samu miyagun kaya sun ka tafi sun kuke nan da nan sai kuma dawa gare garejin in barin na ya sai sa mai nama wanda ga kuma to gaskiya ni ma an taɓa kawo shi da dama sai a sau nama a ke sa naman na ba da lafiya ya fara waye a ce to bari a suna abin nan a ta wasa shi a ta yi ta wasa ya ta koma a ce wani ya bai bai ciwa ya zango ba bai ciwa don haka sai a sai dai a tsuwa to yau Allah in ka ce abin da ke wurin gurin je ka so irin wannan nama na Allah wani wannan da ka so na ma shi kana ne kana koma nan na koma da ka abin da eh. ta ji eh na hmm. hmm. da da ta na ta mm kura ne mm Allah Yanzu abin da a wajen shi aw kana zikruhu aw qata lahu bil samai, ko kuma aibin da zai tada ciniki bai tsaye ba zai masa ba amma an batun wannan aibin ina sa a rage kuɗi yanzu na ba da misali cewa in ya ce sayi mota sai an tafi ko ya kaka ya ji tirgarau lafiya lau ya ce ba ba ta kawai ba sai da ya ce tako ya ji wato wanda taka zabura har da obatakin in an kai obatakin wanda take saurin wancan motoci da ita tana yi tana yi min a yi ciniki sai ce to kayan a yi ciniki sun zaka yi mana wani abu an bula yadda min an yi mata yin ina da su haka amma kun ga wajen mahaukai da mota motar da ba a buɗe ilimin ta ba ai mace ilimin da kowani ba da wanda aka taɓa buɗe ilimin ta lallai kusan su ba mu zama guda zai ce ina saye amma ba irin wancan kuɗi na farko ba da in ya yi niyyar sayar ta misali miliyan guda yanzu an ka ce an buɗe ilimin ta an yi masa gyara tana da ɗari takwas farko ko ɗari tara to a za kawai in mutum bai <laughs> in mutum bai faɗi ba ya yi haramu sai imani mutum ya kai kaya ka kasuwa da ke kayan noma sai yan matsala kaza da ta aiwa ga ya yi kwanan abinda wata ko hauka za su za su za su rada mai ya yi amma wa gaci na wa gaci na da ya bi shari'a zai rabu da babu wani bayani sai da dawo da wayannan matsalolin ana samu ya kamata mu dawo da karantarwa ta shari'a Allah ya kusa ya ga nan tsaya a wajen da ko za mu tsaya nan ah, sai karatun da gaba za mu magana wanda ya ciniki ya sai da kaya da aini ya gano ya za a yi ɗalibin ya za a yi ya ce ya ci bilis ko kuwa ko da za a yi ko da za a yi shari'a ba ta kyale alhamdulillah sallallahu ala nabiyyi karim